This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Sarfila hashin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 30 ga watan Maris shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin muna tafi da wata tattaunawa da masani a bangaren ilimi kan yadda wasu iyayen ka iya fargabar ci gaba da tura 'ya'yansu zuwa makaranta. saboda fargabar kar 'yan bindiga su sace musu 'ya'yan nasu musamman makarantu da ke ƙauyuka da wajen gari a arewacin najeriya inda a wannan yankin ne aka fi fuskantar ayyukan 'yan ta'adda masu sace yara daga makaranta. wannan musiba da ta kawo al'umma na ɗebe yara ba shakka iyaye ba za su yadda ba yake da 'ya'yansu suna zuwa makaranta. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim ka almasi garba inda a yau shirin zai amsa tambayoyi akan al'amura daban-daban da suka shafi azumi. Kamar fa'idojin azumin abubuwan da ya kamata mai azumi ya dukufa wurin yi mutanen da azumin ya wajaba a kansu da fa'idar goman ƙarshe da dai sauransu. To sai a biyo mu a cikin shirin domin jin amsar waɗannan tambayoyi. Muna kuma tafi da karatu daga Alkur'ani mai girma tare da yara albarkacin wannan wata na Ramadan. To amma fa da farko ga Sarfila Hashim da labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun amince da cewa dakarunsu ne suka harba wasu Falasɗina biyu tare da raunata na uku a gabar tekun Gaza. Sanar wata rana Asabar ta zo ne bayan wani faifan bidiyo ya nuna wani mutum ya faɗi ƙasa lokacin da yake tafiya sannan kuma wata babbar dubuldoza ta tura gawarwakin mutane biyu cikin yashi mai haɗa da shara. sojojin sun ce sojin su ne suka buɗe wuta ne bayan da mutanen suka yi watsi da harbin gargaɗi a cewar gidan talabijin na aljazira da ya watsa bidiyon a farkon makon nan biyu daga cikin mutanen suna ɗaga fararen tutoci kafin a harbe su hotunan ya biyo bayan faifan bidiyo iri-iri da dama da ke nuna falastina a gaza da ke fama da yaƙi ana harbe su ko kashe su a yayin da ake ganin ba su haifar da wata barazana ba a yau asabar wani bam ya tashi a gefen hanya a lardin balochistan da ke kudu maso yammacin pakistan ya kashe akalla mutum daya tare da jikkata wasu goma sha hudu jami'ai sun ce harin ya auna masu sa ido daga wani babban kamfani mai zaman kansa da ke samar da iskar gas da kuma jami'an tsaron pakistan da ke yi musu rakiya a gundumar harnai mai tazarar kilomita 170 daga arewa maso gabashin babban birnin lardin kwaita Jabad domki mataimakin kwamishinan gundumar ya tabbatar wa murya amurka ta wayar tarho ya ce an kwashe waɗanda suka jikkata jirgin sama zuwa asibitin soji na kweta inda wasu daga cikin suke cikin matsanancin yanayi ya ƙara da cewa wasu jami'an rundunar 'yan sanda ta pakistan front corps na cikin waɗanda abin ya shafa ƙasar somaliya ta sauya kundin tsarin mulkinta a yau asabar yayin da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka kada ƙuri'a wanda ya baiwa shugaban ƙasar ikon naɗawa da sauke faraminista Bayan shafin makonni ana zazzafin muhawara, majalisar dokokin tarayyar Somaliya ta amince da gyara babi hudu na farko a kundin tsarin mulkin ƙasar na wucin gadi. A wani zama na haɗin gwiwa da aka yi a birnin Magadishu, 'yan majalisar sun kada ƙuri'a kan kowane babi akai-akai kafin kada ƙuri'a kan sauye-sauyen da hukumar kula da tsarin mulki mai zaman kanta ICRIC ta gabatar. Shugaban Majalisar Wakilai Sheikh Adan Mohammed Nur Madobe ya bayyana cewa mafi rinjayen 'yan majalisar sun amince da yau kundin tsarin mulkin kwaskwarima. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. hukumar zaben kasar afirka ta kudu ta ce tsohon shugaban kasar jacob zuma bai cancanci tsayawa takara zaɓe mai zuwa ba hukumar ta ce hakan ya faru ne saboda laifukan da zuma ya aikata an yanke masa hukuncin ɗaurin watanni goma sha biyar a gidan yara a shekarar 2021 saboda ya bajere umarnin kotu na gurfana a gaban kwamitin shari'a da ke binciken zargin cin hanci da rashawa a lokacin shugabancinsa Zuma ya yi Allah wadai da jam'iyyar African National Congress wadda a baya yake jagoranta kuma ita ce fuskar sabuwar jam'iyyar MK da ta fito a matsayin mai taka rawar gani a zaɓe mai zuwa. Zuma mai shekaru 81 a duniya yana da wa'adin har zuwa ranar biyu ga watan Afrilu ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da hukumar zaben ƙasar ta yanke. Hukumar zartarwa ta asusun lamani ta duniya IMF ta tabbatar da kulle yarjejeniya da masar na ƙara rancen ceto tattalin arzikinta daga dala biliyan uku zuwa dala biliyan takwas hukumar ta ce matakin da ta ɗauka zai bai wa masar damar karɓar kusan dala miliyan ɗari takwas da ashirin nan take a cikin yarjejeniyar da aka sanar a farkon watan nan ana nufin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar larabawa wanda ke fama da ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje da hawa farashin kayayyaki tattalin arzikin masar ya sha fama da matsalar tsuke bakin aljihun gwamnati na tsawon shekaru Barkewa annobar Corona coronavirus da taɓarewar mamayar da rasha ta yi wa ukraine sai kuma na kwanan nan yakin isra'ila da hamas a gaza daga ƙarshe fadar batikan ta tabbatar da cewa papa francis zai jagoranci bikin easter a daren yau asabar wato bayan yanke shawarar ba zato ba tsammani bayan tsallake shiga cikin masu ibada a jiya juma'a mai muhimmanci a colosseum saboda kula da lafiyarsa francis mai shekaru 87 an cire masa wani bangare na huhu daya yana matashi yana fama da matsalar numfashi a duk lokacin sanyi wanda hakan ya sanya baya iya yin magana ta tsawon lokaci. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sauraro ganin yadda ayyukan 'yan ta'adda a yankin arewacin najeriya ke ci gaba da kamari musamman na satar yara 'yan makaranta da ma sauran jama'a yasa wasu ke fargabar cewa iyaye na iya yin sanya wajen tura 'ya'yansu zuwa makaranta musamman a yankunan karkara da makarantun da ke wajen gari duk da dai makarantun da ke cikin biranen su ma ba a bar su ba akan haka ne na tattauna ta wayar tarho da masani a bangaren ilimi malami a babbar kwalejin ilimi ta tarayya da ke kano dr sanusi umar kan yadda yake kallon lamarin har ma da shawarwari da ya ce muddin ba su aka bi ba to da wuya a iya shawo kan matsalar wato abin da za a lura da shi shine daman yaya aka yi harkar karatun mutane a karkara a arewacin najeriya haka daman ya yake yawanci ba wani abun alfahari wajen karatun yara ana yi ne lokacin da rani shi kenan amma da damuna ta yi babu babu karatu sai su tafi noma ko gona za su ko ina ne ma din gashi ba ma ranar kasuwa karatun baya zuwa to kuma sai wannan masifa ta zo wa dan arewa dauke ya'ya da ake na daban nan to hakika idan ba kuzarin iyaye aka nema ba aka farfo da shi aka ga gwamnati da gaske take kan harkar nan to su da makaranta ba babu wani abu da zai zo na kirki daman abubuwa da yawa sun samu nakasinsa gwamnati wahala kullum jibi wahala daman sun shigo ta daga shekaran jiya waccan zuwa shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau gwamnati abubuwan da ake ganin ya kamata ta yi musu domin dan adam ya ji daɗi talaka ya ji daɗi kullum sai daɗa nutsuwa ake ana wahala to wannan ba da ta kawo al'umma na ɗebe yara to ba shakka yara ba iyaye ba za su yadda ba su sake da 'ya'yansu suna zuwa makaranta Eh, a nan misali ganin cewa dama ilimin nan kamar da muka faɗa tun farko yana da rauni a wannan mm. yanki na arewacin Najeriya mm. kuma sai ga wannan mm. al'amari da ya bullo na ɗiba ɗalibai a makarantu. Idan hakan ta faru iyaye suka daina sakin jiki suna tura 'ya'yansu zuwa makaranta. Me kake hange zai kasance makomar wannan yanki na arewa kenan? To ai shi ne daman masu wannan abubuwan ba karatun suke da shi ba babu na musuluncin babu na bukon babu kowane iri babu wata sana'ar kirki to waɗannan mutanen da aka samu suke wannan karuwa za su yi da waɗanda ba za su je makaranta ba shi ilimi abin da yake so renansa ake yi al'umma zuwa al'umma sai an kalli matsalar al'umma za a fito musu da harkar da za su sami ilimi a kai idan mutum ya san karatu zai riba a gare shi ba a je a ɗeba masa yaro ba za a je a ɗauke masa yaro ba za a je a tarwatsa ƙauyen su ba za a je a tarwatsa kasuwar su ba ba za a je a kashe su ba in suna noma ba za a je a ɗauke su in suna noma ba shi ne zai sa su nutsu su yi abin da ake bukata su masu zan suna da gwamnati wannan koma baya ne na harkar ilimi abin da ake nema daɗa baya zai yi. To a nan misali duba da ganin cewa ƙila wannan zai zama dalilin da ƙila wasu iyayen da suke kila a yankuna na wajen gari ko garuruwa na waje ƙauyuka inda yawanci can aka fi a ka irin wannan farmaki mm. na kwasa ɗaliban da yawa haka misali duk da shige dai ya faru ma a cikin birane musamman ma a manyan makarantun ilimi wata shawara zaka ka ba mm. gwamnati to kin ga harkar ilimi ai declaring state of emergency na harkar ilimi ta ɓaci kenan a yi a fito da abu zuro da ma'ana a sauke duk abin da za a yi a ɗauki da abubuwan nan guda biyu sa su a gaba harkar ilimi da noma da kiwo a ɗaya a kan wannan a bashi shekara biyu uku hudu a game za a yi a kai kada a dinga yin abubuwan da ba su kenan ba wanda ba mutane ba za su gan shi a ƙasa ba harkar ilimi ita ce ake ganin ta a ƙasa za a ga tunanin mutane ya canja har kuma noma da kiwo shine za a gani a ƙasa mutum ba zai jinwa ba zai je dako ba zai je bara ba abinci ya wadata da wasu abubuwa ko komai za su sauka to wannan aka tsaya aka gwamnati ta fito da ta bujiro da wannan wato harkar harkar ilimi dokar ta ɓaci shi kansa noma ma shi ma za a yi masa hakan shi ma a yi masa dokar ta ɓaci a wayar da kan mutane su nemi ilimin nan ko da zuwa firamare Dr. Sanusi Umar kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho kan batun rashin tsaro a makarantu a yankin arewacin Najeriya sakamakon ayyukan 'yan ta'adda na sata ɗalibai. kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a dusar da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji ansoshin masu sauraronmu da daman gaske kan abubuwan da suka shafi azumi kamar fa'idojin azumin abubuwan da ya kamata mai azumi ya dukufa wurin yi mutanen da azumin ya wajaba a kansu da fa'idar goman ƙarshe da dai sauransu. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da muka samu daga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma wakilin malaman Bauchi Sheikh Ibrahim Muhammad guri wanda ya ce. To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Da farko dai masu sauraron mu kamar yadda aka sani shi azumi yana da fa'idoji da yawa a addinance. kuma daga cikin fa'idojinsa shine wato ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda abdullahi bin umar allah shi kara musu yadda ya rawaito da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa musulunci an gina shi ne akan ginshiki guda biyar baya ga tauhidi wato ta allah da bauta da kuma yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon allah ne kuma bawan allah da tsaye da sallah da ba da zakka da aikin hajji da kuma azumin wata ramadan to kaga fa'idansa shine wanda duk ya yi shi da farko dai ya cika umarnin allah maɗaukakin sarki kuma ya yi da'a yin azumin yana ƙara mutum tsoron allah sannan kuma yana ƙara sanya mishi tunani idan ya dubi ran da shi ya azumi alhali yana da damar ya ci kuma yana da abin da zai ci to sai ya ga cewa fato akwai waɗanda kuma su rayuwarsu kullum kamar azumi suke yi babu abincin kuma babu halin su ci abincin to sai ya ƙara jin tsoron Allah ya kuma ƙara godewa Allah domin Allah maɗaukakin sarki ya yi haka ne don ya jarrabe shi kuma ya tunatar da shi fa tare da shi akwai waɗanda suke kullum rayuwarsu kamar azumi suke yi da haka in yana da hali kaga dole zai tunanin cewa ya taimaka musu saboda shi ma ya ji abin da suke ji to kaga wannan fa'ida ce mai girma a addinance sannan kuma fa'ida har yanzu dangane da kiwon lafiyar ɗan adam za ka samu wani tunda Allah ya hore mishi abin da zai ci da haka zai ta cin abin da yake so ya ci to wasu abubuwan da mutane ke ci watakila za ka samu suna haifar musu da wasu abubuwa na cututtuka to amma da azumi za ka ga mutane sun koma cikin lafiya kaga wannan ita ma fa'ida ce sannan abubuwa daga cikin abubuwan da ya kamata a mutum ya yawaita yin su don ya kara wa ladan barin cinsa da shansa wato ainihin girma shine mutum ya lizinci karatun alkur'ani ko kuma ya zamo yana halattar guraren da aka keɓe don karatun alkur'ani shi ma ya je ya tsaya ya ji don ya samu lada sannan mai azumi har yanzu ya ainihin raya yinin azumin ya zamo yana yawaita ainihin wato zikirori yana yawaita neman gafara Allah da bakinsa kamar astagfirullah da kuma yawaita hailala la ilaha illallah yawaita kuma cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sannan duk abin da zai yi kuma ya ga cewa ya faranta ma wani rai ta hanyar sadar da zumunci ta hanyar ainihin wato kyauta ta hanyar ciyarwa ko shayar da masu azumi ko da da dabino ne ko kuma da kayayyakin marmari ne ko kuma koda da ruwan sha ne wannan muna magana akan yinin azumi kenan sannan in dare ya yi bayan an sha ruwa tun daga baya sallan isha har zuwa alfijir ta keto to ana son mai azumi ya ainihin wato yawaita sallolin nafila a cikin dare ko da a ce yana zuwa masallaci a jam'i da shi a sallar tarawihi ko kuma tahajjud to akwai bukatar shi kansa kuma don kara inganta alaƙa tsakanin shi da mahallicinsa ya ware ko da minti goma ne ko minti ashirin ko minti goma sha biyar ya yi gani tsakanin shi da mahallicinsa ta wajen gabatar da sallar nafila ko raka'a biyu ko abin da ya sawwaka wato ko kuma ya karanta wasu ayoyi daga cikin alkur'ani sannan kuma abubuwan da ya kamata mai azumi ya kauce musu akwai yawan kallon haramun ta hanyar talabijin ko kuma ta saurara ko kuma gani a waya ko kuma yawan ta yi da mutane ma'ana duk wanda ta wuce in mace ce ko duk wanda ya wuce in namiji ne ya zamo ana yi da shi ana gulmansa ko ana zundansa duk waɗannan abubuwa an hana mai azumi ya aikata su sannan kuma mai azumi ko da a ce takalarsa aka yi da fada to ya ce shi ba zai mai da martani ba ba zai fada ba don shi mai azumi ne sannan kuma mai azumi ba a so ya zamo kullum yana raki yana hayaniya kamar dora masa duniya aka ya sani cewa wannan ibadar da yake yi allah ne ya umarce shi yi kuma dama ce ya samu wasu sun buƙaci allah ya kawo rayuwarsu don su yi azumin nan allah bai kaddara ba sannan kuma ya daina yin abin da zai bata ma wasu ko ma wani rai kuma ya daina cutar da kansa ko iyalinsa ko makwabtansa ko kuma jama'arsa sannan har yanzu mutanen da azumin nan ya wajaba a kansu da waɗanda bai wajaba a kansu ba dama shi sharaɗin ingancin azumi na wajibci shine na farko mutum ya zama musulmi ne baligi ne wadda shari'a ta hau kansa namiji ko mace sannan mai hankali ne ba mahaukaci ba sannan lafiyayye ne ba mara lafiya ba sannan kuma mazauni ne ba matafiyi ba to waɗannan su ne azumin nan ya zamo dole a kansu amma waɗanda kuma har yanzu ko da musulmin ne ba su da lafiya kaga azumi bai zama dole a kansu ba kuma koda musulmin ne kananan yara ba su balaga ba mazansu da matansu shi ma azumi bai zama dole a kansu ba koda kuma sun hada waɗannan sharuɗa gaba ɗaya amma sai ya zama akwai lalura ta tsananin tsufa ko kuma wacce take ɗauke da ciki cikin nan ya girma sannan kuma tana tsoron in ta azumi za ta tagayyara ko kuma abin da ke cikin cikin ta zai tagayyara ko kuma wacce take shayarwa sai ya zama idan ta shayar da nonon nan gashi tana azumi za ta shiga wani irin yanayi ko kuma idan ba. ta ci abinci ba a lokacin da ɗanta ko ɗiyanta suke buƙatan shan nono to ruwan nonon zai kafe to ita ma wannan an bata ainihin damar ta ajiye azumi matukar babu wata mai shayarwa wacce take za a biya ta ta shayar kuma ko da an samu ma wacce za a rinka biyan ta rinka shayar mata din ya zama na babu abin da za a biya haƙƙin wancan mai shayarwa ɗin to ita ma za ta ciyar kamar da mai ciki ɗin can ita ma za ta ciyar amma kuma bayan sallah za su rama abin da suka sha sannan mace mai jinin haila wacce take da jini na al'ada na mata da yake zuwa musu kowane wata to yayin da jinin nan yake zuwa to mace ba za ta yi azumi ba har sai jinin ya ɗauke in ya ɗauke kaga a lokacin ba ta sallah kuma ba ta azumi amma ba za ta rama sallah ba sai dai za ta rama azumi bayan ɗaukewan jini in ta yi wanka sannan hakanan wacce ta haihu jinin haihuwa wato jinin biki shi ma yana sa a sha azumi yayin da jinin na yake zuwa to ba za a yi azumi ba za a sha azumi amma daga baya za a yi lissafin kwanakin da aka sha sannan a rama sannan kuma misali wadda yake ainihin da ciwo irin na ulcer ko kuma ciwon tsufa ko kuma dai wata cuta to shi ma zai ajiye azuminsa amma za a yi lissafi wato misali ga wanda ciwon da zai warke bayan azumi sai ya rama abin da ya sha sannan kuma gashi nan muna goma karshe wadda daga cikin manya-manyan fa'idoji da ke cikin waɗannan kwanaki na goma karshe a cikin azumi allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa shi alkur'anin ma gaba ɗayansa tun da sauka kashi biyu aka saukar da shi na farko an saukar da shi ne wato gaba ɗayansa daga allo tsararre na allah wato lauhil mahfuz zuwa saman duniya daga nan kuma aka ci gaba da wahayinsa wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama har tsawon shekarunsa a matsayin annabi manzo shekara 23 sannan kuma daga ciki kamar yadda Allah ya faɗa cewa lallai mun saukar da shi wato inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وتم أنا لله من سوكت alkur'ani القرآن سوكان فرقو gaba ɗayansa daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya a cikin daren lailatul qadari. شعب المسلمين رحى wato duk wata bukata in ka roƙa da kuma duk darajar da kake neman Allah ya ɗaukaka maka ya baka lada in ka dace da daren lailatul kadari to khairun min alfi shahar ya fi ainihin watanni dubu wata dubu akalla ya kai shekara 83 da wasu kwanaki ko kuma a takaice a ce dai shekara 84 to me kake zato wadda allah ya kaddara tun daga balagarsa wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa ya kai shekara hamsin kafin ya koma ga Allah kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren lailatul kadari kai ko sau goma ne kai ko sau biyar ne ka lissafi 83 uku kawai ma ba ma da hudun ba sau biyar nawa zai baka kaga kenan wato mu al'ummar annabi sallallahu alaihi Allah ya mana baiwa shekarun mu ba sa da tsayi amma ayyukan mu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu kuma ba a ko ina ake samun ba sai a cikin goman karshe na wannan wata na Ramadan domin a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari wato ma'ana ake budget wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi da haka muna addu'a Allah ka datar da mu ka samu dace mu yawaita ainihin wato ayyuka na alkhairi a ciki kamar ainihin sadaka kamar kyaututtuka kamar sada zumunci a cikin sake rabo na aljanna haƙi Adan dan haka nisbin daren dole mu farka mu yawaita ibada muna bidar albarka wato kamar yadda masu tambaya suka gabatar da tambaya wato ita wannan zakka ta fidda kai wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono sunna ce mu'akkada wato ma'ana sunna ce mai karfi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce kuma annabi ya farlanta ta ya ɗora ma duk wanda ya yi azumi yake da dama a matsayin wajibi ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi dukkan musulmi namiji ko mace sannan yaro ko babba sannan bawa ko kuma ɗa duka an farlanta mana fitar da wannan ah, zakka wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goman karshe na ramadan wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri sai kuma wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu to madalla yanzu kuma lokaci ne na karatu na yara daga alkur'ani mai girma albarkacin wannan wata na ramadan بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وعلنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السبت واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح وأرسلنا له أين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن نذك منهم عن أمرنا نذكه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من مخاريب وتماثيل وجفان كالجوار وقدور الرافيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته فلما هو تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ مسكنهم آية جنتان أي يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرض وبدلناهم بجنتيه جنتين وبدلناهم بجنتيه جنتي ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل Da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a cikin shirin wato labarai a takaice. Sojojin Isra'ila sun amince da cewa dakarunsu ne suka harba wasu Falasɗina biyu tare da raunata na uku a gabar tekun Gaza. sanar wata rana asabar ta zo ne bayan wani fifan bidiyo ya nuna wani mutum ya faɗi ƙasa lokacin da yake tafiya sannan kuma wata babbar dubuldoza ta tura gawarwakin mutane biyu cikin yashi mai haɗa da shara sojojin sun ce sojinsu ne suka buɗe wuta ne bayan da mutanen suka yi watsi da harbin gargaɗi a cewar gidan talabijin na aljazira da ya watsa bidiyon a farkon makon nan biyu daga cikin mutanen suna ɗaga fararen tutoci kafin a harbe su a yau asabar wani bam ya tashi a gefen hanya a lardin balchistan da ke kudu maso yammacin pakistan ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu goma sha hudu jama'ai sun ce harin ya auna masu sa ido daga wani babban kamfani mai zaman kansa da ke samar da iskar gas da kuma jami'an tsaron pakistan da ke yi musu rakiya a gundumar harnai mai tazarar kilomita 170 daga arewa maso gabashin babban birnin lardin kwaita Ƙasar Somalia ta sauya kundin tsarin mulkinta a yau Asabar. Yayin da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka kada ƙuri'a wanda ya baiwa shugaban ƙasar ikon naɗawa da sauke firaminista. Bayan shafin makonni ana zazzafin muhawara, Majalisar Dokokin Tarayyar Somalia ta amince da gyara babi hudu na farko a kundin tsarin mulkin ƙasar na wucin gadi. Hukumar zaben ƙasar Afirka ta kudu ta ce tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma bai cancanci tsayawa takara zaɓe mai zuwa ba. hukumar ta ce hakan ya faru ne saboda laifukan da zuma ya aikata an yanke masa hukuncin ɗaurin watanni goma sha biyar a gidan yara a shekarar 2021 saboda ya bajero umarnin kotu na gurfana a gaban kwamitin shari'a da ke binciken zargin cin hanci da rashawa a lokacin shugabancinsa zuma ya yi allah wadai da jam'iyyar african national congress wadda a baya yake jagoranta kuma ita ce fuskar sabuwar jam'iyyar mk da ta fito a matsayin mai taka rawar gani a zaɓe mai zuwa. To baki ɗaya a nan ne muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin sarfila hashin da ya taya na gabatar da shirin da fiona nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharuki muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safen ku.